halatta ka kira sunan Donald Trump ka ce Allah ya ne ya albarka shi eh shi da halatta ba a kira Donald Trump ka ce Allah ya ne ya albarka kuma kuma yin sada bi hadihi ila min jaha wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يومنا 22 ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da 19 ga watan 11 shekara 2019 a wannan masallaci na ɗan fodiyo inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami sa'ad yusuf abu aziz mai suna alfitnatu fi hayatil anbiya'i wa sahaba wato jarrabawa a rayuwar annabawa da kuma sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan darasi na 69 ne ko malam 70 ko a kuma wannan kismi wanda muka fara wanda ya shafi rukun najati min al-fitan ne darasi na uku idan ba manta ba mun fara nukta tattara. tara shine al-kaf wato ya fakkul yadi kame hannu wallisani da kuma harshe an hayyaji ha dangane da motsar da fitina ɗin mun karanta hadisin abdullahi bin amr bin al'as hadisin da muka fara lokaci ya yi cewa an abin zikaraka ƙala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce innaha lalle ita ko yadda al'amarin yake suka kuno fitanun za a samu fitintinu ala annabi ya ce ku saurara kuma ta kuno fitnatun sannan fitina za ta kasance kuma sai ce alƙa'idu fiha mutumin da yake zaune a cikin takairin ya fi alheri min mashi akan wanda ke tafiya a ciki wal mashi mutumin da ke tafiya fiha a cikin takairin minar sa'i ya fi wanda ke koyaniya da kai komo a cikin cikinta ilaiha zuwa gare ta annabi ya ƙara cewa ala ku saurara fa idan nazalat aw waqa'at idan kina ta sauku ko ta auku kaman kana lahu Ibulun duk mutumin da yake da raƙumi faliyal bi iblihi ke tattara raƙumansa ya riski raƙumansa wa man kana lahu ganamin wanda yake da ƙananan dabbobi فليلعب بغنمه توجيه سام دبوبنسا ومن كانت له أرض وليك دغونا النبي فليلعب بأرضه يجيد فارغونسا قال سيك السوا فقال رجل سوى مسميت يا رسول الله أرأيت بجنب من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض wanda ba shi da gona da zai tafi wanda ba shi da raƙuman da zai tafi wajen su ko ƙananan dabbobi qala fi annabi yace ya amidu ila sayfihi annabi yace sai dan fara takobinsa ko ya dukko sai ya ainihin wato kar ya takobin akan ainihin wato kaifinsa da hajjarin da dutse ثم لينجو إن a أن a sannan lokacin zai tsira idan ya yi nufin tsira ɗin. Sai ke cewa Allahumma sai annabi ya ce ya Allah hal ballaktu ko na isa da sako Allahumma hal ballaktu Allahumma hal ballaktu Allah ko na isa da sako Allah yake cewa fa qala rajulun ya rasulullah wani mutum yake cewa ya rasulullah ara'aytu in kurihtu in kurihtu ba ka gani ba ra'ayi in aka tilasta mun hatta in talaq bi asira aka tafi da ni ila ahad ne zuwa inda da cikin sahu guda biyu au ɗin da fi'ate ne ko aka kila samun dole sai na shiga bangare ɗaya zaraba ne rajulun bisaifihi wani ya sare ni da takobin shi au ya ji usahamun ko wata kibiya ta zo fa ya ni wannan kibiyan ya kashe ni ala sai annabi yace buu bi ismihi wanda yi wannan zai koma da zunubinsa wa ismika da zunubinka wa kuno zai kasance min ashabin nar daga cikin mutanen wuta shi ya da ku ga wannan ita ce wasiyar da habi ne yi cewa inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'u zalim kuma wannan ita ce wasiyar da sayyidina Usman yayi lokacin da aka zo kashe shi haka an abi هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتكون فتن لا أسامك تنسنو سماء وتفكي فرن تد متن daga sauraron gaskiya bakma'u biya wacce take hana mutum sauraron gaskiya din ma'amya'u wacce take makantar da mutum daga hannun gaskiya din man asharafa laha lahu dan mutumin da ya leko ya saka kansa ciki shi fitina ta saka shi cikin ta wa israful lisani wato shi leƙa hace a cikin tafiya ta hukun iskaifi haka san da fitina take faruwa ko magana in za ka in dai ba su fi da fitina da su ja bakin ka kai shi ya fi zama alheri ya san da ake cikin fitina tsakanin wane da wane kalmar da rigima za ta ci gaba daga nan to daidai da wanda ya ɗauki makami a cikin ya faɗa ya kamata a san wannan وعن أبي ذر الجفاري قال يكيك رضي الله عنه قال لي رسول الله النبي يكيك من يا أبو ذر جاءك أبو ذر قلت سنتي لبيك يا رسول الله وسعديك na karɓa maka ya rasulullahi kuma arziki ya tabbata gare ka zakar alhadisi sai ambaci hadisi tun daga ga ka dazan innan yana nuna maka hadisin yana da wani abu da ya cire za ka iya koma ka duba qala sai ke cewa a ciki kaifa anta ya zaka zama idan asaban nasa mauti, idan mutuwa ta samu mutane ya kunu baiti fihi bil wasifi da yadda gida zai zamanto alwasif shine shi nan yace ya ani al-qadda shine kabari an ce ne ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da annabi su suka fi sani au qala ma fara Allah li wa rasuluhu haka nan ma fara da ma'anan makara Allah li abinda Allah ya zaɓa min da kuma annabinsa mutum da ya ce Allahu a'alam ko ya ce abinda Allah da annabi suka zaɓa min ƙala sai annabi ya ce masa alaikum bis sabari yana maka umarni ka yi haƙuri ko ƙala tasbir ka yi haƙuri sun maƙalibi sannan ya ce min ya abazar ya kai abuzar masu sai na ce labbaika wasu alaika قال سيتي كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت يا ذاك أنت بجوة زيت زيت أن سنتي وتنقواتي أمدينة غير قد ta riga duwatsu ne an yi rikici an zubar da jini da hannu da jini ya duka yi sai na ce ma ƙara Allah wa rasuluhu Allah ya zaɓin man da kuma annabi qala sai annabi yace masa alika bima an biman anta minhu to yana maka umarni ka rike wanda kake tare da shi yake ce ne ya rasulullah ya aku saifi ban ji ku bina ba a lokacin kin da rigima ake ana zubar da jinin wasu wa uhu ala atiqi ki kora shi a kan kafada ta qala sai annabi yace masa sharakal quma idan ka ɗauki takoban ka ɗora shi a faɗa kafaɗarka a lokacin da ake cikin bikina kayi musharaka da mutanen kulki sai nake kama ta amuru ni to ya kake mun umarni ƙara sai ce kalbin bai suka ta kaza amma gidanka ka zauna haka annabi yana masa wasiya ce san da aka shiga fitina amma ɗauko makami kana yawo da shi za a iya samun matsala shi ne yake tabbayar annabi ya annabi ya ce ka samu gida kan kai zaman ka ka fito haka sai na tafi in kula alayya baiti in aka shigo gidana ba to in kashita annabi ya ce idan ka ji tsoro an haraka zahara ka shi'a usaifi shine abin da ya shafi hakkin takobi ya rinjaye ka ya zahara ka shine ai ya galibuka shi'a usaifi shine walƙiyar takobi wa alƙisau buka ala wajhika annabi a lokacin yana nuna masa in abin ya zama dole wanda ya shigo ba yadda za ka yi ka iya kare kanka daga cikin da zai maka annabi ya ce a lokacin cikin an iso baka ka ɗauki tufafin ka ka tura ala waje ka a kan fuskarsa wanda zai kashe ka zai zama ya bu'u bi ismika wa ismihi an ji lahira gara ka lahira kana neman haƙƙinka a wajen wani da aje wani yana nema a ka. dan rana ce da Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al shi ya kawo lan nafiya lil jinsi rana ce da babu zalunci a cikin ta tsakanin da ubama dan yin isasi haka annabi yace la tudunnal huquqa ila ahliha wallahi sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu sura na alkiyama annabi ya ce akuya da ta amfani da ƙahinta cikin mara tsaho a nan duniya to a lahira sai an samu mara kwan tara mutum kurin da aka yi mata a gaban Allah saboda rana ce da Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma babu zalunci inna Allah sari'ul hisab shi yasa yace wa anjurhum yawmal azifati idil qulub lad al-hanaji babu qalil zalimin min hamimin wala shafi'in yuta ya'lamu qa'inata al-a'yuni وما تخفي الصدور شيء والله يقضي بالحق saboda na nace da Allah sai ya hukunci da gaskiya wani dai suka bint Ubhan bint Uhban radiyallahu anha qalat fa lamma jaa a bin Abi Talib yayin da na, Ali yazo Allah ya kada masa yadda ha hunan basara ya zo nan basara da ala abi ya shigo wajen babana قال ya aba muslim أبا يتي يا أبا مسلم يتي ويا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم ba za ka taimaka min akan waɗannan mutanen ba ƙala sai ce bala idan eh, taimaka maka ƙala sai ce faɗi ajar ya sai kira wannan yarinya tashi lahu ƙala sai ce ya jariya ya ce yarinya ta aka da ji ta fi ɗakumin takobi na a aka rasu ko sai ta ɗakumin takobin fasalla minhu qadara shibrin sai zage takobin daga kudansa warwajen taƙa faɗi ba huwa kashe gudu takobin da aka ɗauko yana zago shi gurgudan ta kasu ka ga ai takobin katako ne a kala sai shi wannan mutumin ya ce inna kalili babban masoyina a duniya lamba ta ɗaya yusuf ce na ali sannan wabna an mika ɗan uwan mahaifinka inda da mahaifin sai na ali da mahaifin annabi muhammad ɗan uwa ba ne sai ya ce a ilayya annabi ni ya min wasiya ya ce idan kanat fitnat bainal muslimina in aka samu fitina tsakanin musulmi fatakdu sayfan min atabi a riki bi na katako wani bi na katako ya ba wanda ne tsara ko ki ni annabi ne ya faɗa mu yake dukkan da aka samu rikici tsakanin musulmi da musulmi ya ce ka riki takobi na katako fa in shi ita ma aka. yake amma ni duka abin da annabi ya faɗa min kuma na faɗa ma amma in kana so in fita tare da kai sai in fita qala sai sai na ali da hajati ne fi ka wala fi sayyidika yace din da buƙatar ka sai mu kuma da abin da annabi ya faɗa maka dan wannan takobin naka ko ba amfani da ba takobin ka ta kone ba amfanin da zai wa annabi ibn umar qala yake cewa da ala hamsata na shiga wajen hamsata wa naswatuha duk lokacin kanta yana da ruwa wasu malamai sun ci ba mamaki lokacin ta wanke kanta ko dai wani abu kuma shi abdullahi dan umar hakiki ne gana na hamsa Amin ita da na umar ce wato matar annabi muhammad kultu sai na ce kada kana min amrin nasi mata baina abdullahi dan umar ya ce ma Hausa ina ganin fa al'amarin mutane abin da ya zama walam yuj'al li min al-amri ni ba wani al'amari da aka dora min a kai shi na shugabanci fa qala sayyidi ila innahum yantajibunaka lokacin da suka fita ake kokarin a samu yadda za a yi sulhu tsakanin rikicin da aka samu da su na Ali da Muawiya rikice masa kul haq da kokari ka riske su tattauna nan fa innahum yantajirunaka wa aksha an yakuna fi ihtisabi anhum furqatun suke kan sauri suna jiran ka da wa aksha ina jin tsoron an ya kona sun kitabika kada ya zama wajen jinkirin ka da zaman ka anan da rashin zuwan ka dangane da barin wa'ancan mutane a ƙara samun sun rabuwa don su da aka kaskata ne su aka ka zahaba sun kaji abin da za a yi a gaban idanka falamma tafarraqan nasu lokacin da mutane suka watsi da mu'awiyar tafiyar na mu'awiyar kuma kala ya tafiya man kana ya yi an ya tafiya lamafin adal amma duk wanda ke so ya magana a kan wannan al'amari faliyutli lana arna hu fa nahnu ahqqu bihi minhu wato to ya fito mana gare mu da ainihin wato tsara gare shi mu mun fi cancanta gare shi akan wannan al'amari wa min abi hakanan mahaifinsa qala habib bin maslama habib bin maslama yake halla ajtahu me yasa ka ba an ka lokacin da yayi magana qala shi yake qala abdullahi sai abdullahi cewa dan umar fa halaltu hubuwati sai na ainihin wato kwanci abin da ya shafi wato idan an ce hubuwati shine idan a zaharahu wa idan mutum ainihin wato a bayansa da ainihin wato ƙorinsa ya haɗa su ya ɗaure da ainihin wato abin da ake ce masa rawani yake wa hamamtu an aqula annahu wa hamamtu an a ahqqu bi hadha al-amr minka a lokacin yi ni in fi cewa ga wanda ya fi namu mu'awwid dacewa da wannan al'amari cewa man qatalaka wanda ya yaƙe ka wa baka alal islam ya yaƙi babanka akan musulunci ba yake nufi shine Abu Sufyan dan Abu Sufyan bai musulunta ba sai aka fita wa Makka yake an aqula kalimatan tufarriqu bainal jam'i yace a lokacin sai na ki in faɗi kalmar da in faɗi dama ana cikin rikici kuma kalmar da zan faɗi kuma ta saki kawo ta da wata ƙura yace wata dama kalmar da zan faɗa ta ƙara zubar da jini ayyukumalu anni ghairu zalika a ɗauki magana ta abin da ni ba shi nake nufi ba ai amfani da ita da ce ku bukartu sai na tuna ma a abdullahu fi jinan abin da Allah ya tukuri a aljanna kala Habibu sai habib yake cewa ku tukkan usunka an tsare ka an kuma kiyaye ka kun wannan yana nuna mana cewa ko fitina ce ta taso tsakanin wasu bangarori na mutane duk mutumin da zai zo ya saka bakin shi fitinar ta gaba ba kuma matsala in ba za ka sa baki ka kina ta mutu ko ka sa baki ka sa mutum cikin ya fi maka sauƙi a wajen Allah wannan shine yadda malamai maka suke yi wa abu na goma kuma shine ta'atul imam yiwa shugaba biyayya wa tarku khuruji alaihi da barin yi masa tawaye wa in kana zaliman ja'ira ko da shugaban azzalimi ne ja'iri ne an gane saboda ba ana goyon bayan zaluncin bane yana da kyau kamar yadda muka fita a darasin baya duba ku gani Allah da ya kashe cewa ya kulli Allahumma malikal mulki tu'til mulka Allah shi ke bayar da mulki ga wanda ya ga dama wa tanzikul mulka duk wanda kuma Allah ne ya naɗa shi lokacin cire shi bai baka lokacin cire cire shi za ku ga sha mamaki duk da kake ganin kana da ƙarfi da goyon baya da gudunmawa kuma bai tajriba tun da bisan sahabbai har zuwa yanzu da nake magana a kan wannan kujerar duk sanda aka samu wani shugaba lalatacce mutane suka tashi suka ɗauki makami suka ce su sun cire shi za su ji bala'in da za su kawo ma ƙasa ya fi alherin da za su kawo ya fi ita kafin a ɗauki makami a ci ba a cire shugaba akwai sharaɗi guda biyar da malamai suka faɗa a cikin nan gaba ma fa guda biyar don haka ce wanda ka da ana cewa a yi haƙuri da zaluncin su don ba ce haƙuri bai mai zuci kira shugaban ƙasa ne eh za ka iya cire shi ne za ka iya cire shi ba dole ka haƙuri أن عبد الرحمن بن عبد بن عبد رب الكعبة قال هيك دخلت المسجد ماشي بمصلاتي فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس وسيد عبد الله بن عمرو بن العاص ينازعني في ظل الكعبة a ƙarƙashin inuwar kawa wannan su kuna alaihi mutane sun taru ba a cikin sai na zo musu fadilastu ilaihi sai na zauna wajen shi fa qala sai na ce na ma rasulullahi fi safarin muna tare da annabi a cikin wata tafiya zan na manzilan sai muka sauko wani masauki fa minna daga cikin mu akwai wanda yake man yuslihu wa tisba'ahu abinda kowa ya koyi da aka sa tafiya sai ya yana gyarawa wa na daga cikin akwai manyan kabilu akwai wanda yake yin ainihin wato harba da da shi da wani harbi na nishadi irin na yaƙi wa na man huwa fi fi daga cikinmu akwai wanda yake ainihin wato wanda ya shafi kula da ainihin wato duk yana zaune a inda yake na da munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mai kiran annabi ya kira yake salata jami'a a lokacin sallah yayi wa jama'a na sai muka faru da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala fi annabi yati innahu jadda al'amarin yake fa lam kunna biyun qabli ba wani annabi kafin illa na hakkan alaihi an ya yadulla ummata. hakki ne akan annabin ya nuna wa al'ummarsa ala khairin ma ya'lamuhu lahu akan duk wani alheri da Allah sanar da wannan annabin sai ta zama ga Allah ya ce wa annabi wa ma huwa alal ghaibi bidani annabi bai zama mai ruwa ba duk abin da Allah ya sanar da annabi kafin ya bar duniya sai ya sanar da mutane sai ya ce wa yunzirahum sharra haƙƙi ne akan annabin yawa mutane gargaɗi sharrin ma ya alamu hulahum abin da ya san cewa sharri ne ne same su yasa annabi ya rinki a wani hadisin yace na rinki da wanda raina ke hannunsa ban bar wani abu ba kafin in koma zuwa ga Allah idan kun yi wannan abu zai kusantar da ku zuwa ga aljanna ya nisan daga wuta annabi ya ce sai na ci ba ku bayar da ra'ayi abu sannan annabi ya ce ban bar wani abu ba wanda idan kun yi zai kusanta ku daga wuta ya nisan ku daga aljanna sai da na hana ku na ce ku da ku yi da kale imam abu zar da gitari yake cewa hatta tsuntsayen da ke yawo a kuma sai annabi an mutan mana wani abu na ilimi a kansu yake cewa inna ummatakum hadhihi wannan al'ummar ta ku da kuke gani ila an sanya asiyatuha lafiyarta fi ha a cikin ainihin wato ta na farko wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkiruna ita al'ummar farko ta zauna ne lafiya wanda annabi ya rayu da su kaga annabi yana ciki ba wata matsala shi ya sama annabi yake cikin ya iya afka maka ka tuna ran da na bar duniya na koma zuwa ga Allah Anas ɗan Maliku ya ce ran da annabi ya ji garin Madina duk abin da ke Madina sai da haske amma ranar da ya bi duk abin da ke cikin garin Madina sai da yanzu yanzu wannan rikicin da ake tsakanin musulmi inda annabi yana nan zuwa a ci gaba da yi sai da cewa sai sa kana musulmi kin da ran da mamaka za ta kawo ka duniya har ka bita duk masifa da bala'i da za ka ci karo da ita to ba ta kai masifa ran da annabi ba duniya koma zuwa ga Allah shi yasa yake cewa wasu yusibu akhirha bala'u wannan al'ummar da karshe bala'i zai same ta umurun tuturuna da al'amuran da waɗanda yake magana da su yake kuma kuma san ba yake wata ji'u fitanun yake fitina za ta zo yake cewa fa yuraffi'u ba'daha ba'dan sai to sashen ta yana da sauƙi akan sashi da tabi'ul fitnatu kina za ta zo fa yaqulu al mu'min sai mu'mini yace hadhihi muhlikati wannan wajen da zan halaka kenan matan tanqishi anan sai ta yayi ta kallon fitina ta ka dinga addu'a ta wannan fitinan Allah ya sa da ku za a ga ƙarshen ta da ake cikin ƙarshen ku kuwa wanda yanzu a yi kuma fitinin da suka taso a cikin nan masu duk da fi tsammanin za a kawo zuwa yanzu inda ne wancan da ya ajiye wancan jakar eh? ba wanda ne ya daga shi da yanzu duk ƙofofin nan ana nan an sa wasu suna zazza da ido da an ga wani yara ta wata da kaya shigo don hankalin kowa ta ji da kan karatun kowa ya nishe ke kallo da ido da wani ke faruwa ne ko kuma بتنكشف الفتنة الفتنة ذات قارة فيقول المؤمن في المؤمن هذه هذه ولن ولن yake faman duk wanda ke so an yi zaha zaha anin nari ani sun da shi daga wuta Allah ka samu na daga ciki wa yudkhal al jannata ashhadu shi al janna falyati bi maniyatuhu da ya kokari mutuwa ta zo masa ko huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir alhalin yayi imani da Allah da ranar lahira waliya a cikin nasi lallai ya zo zuwa ga mutane allabi ya yi an yi uta ilaihi irin abin da kake so a zo maka an fahimta ka zo wa ɗan uwanka mutane irin kai abin da kai kake so a zo maka kana da ɗa kana so wani ya zo ya zana da ita ba ka so ko ka fakka ji wa mutane kuma haka ko kuma kana da ɗa ba ka so a cikin cikin harkar ƙwashin ƙwaya ka zama sababin saka dan wani cikin shan harkar ne baya kana so a ha'inci ka ba ka so ka ha'incuwa wani wannan ka'ida ce annabi ya faɗi ta waliya a cikin nasi nas alladhi hibbu an uta ilayhi shirin yadda kake so a zo maka ka zuwa mutane ta wannan hanya abinda ba ka so a zo maka kai ma ka zo mutane ta wannan hanya inda an ɗauki wannan ka'ida da annabi ya ɗora da an zauna lafiya sai ya ce wa man baya a imaman duk mutumin da ya ma wani shugaba da'a bai baya fa a kahu saka yadihi ya ɗauki kafin hannunsa ya bashi da samara ta kalbihi da kuma samara amfani na zuciyarsa sai ya ce falyuɗihu in yi a to ya kokari ƙoƙari in dai kake ka zaɓi mutum ka danna makwara ba shi bane yanzu makudin mu baya to sai annabi ya ce falyuɗihi kin yi tsoka a fiye masa biyayya da cikin iyawa a za'a yana yunazihu idan aka zaɓi shi ba wani ya zo ya ce da ƙarfin tuwoci ya soke shi annabi ya ce kan da zuƙun al'akari ka cire wuyan wanda ya zo ya ce da rigima dan bala'i zai kawo amma wannan fashe buɗin ba aiki ba ne nawa ko ka aiki ne na gwamnati ba aiki ba ne na tsakokon mutane ba da nauki ce ce na kusanta min hu da gare shi ko kuma ce na ce lahu gare shi shi kenan shi abdullahi bin Amur bin as in shi Allah ina hada ka da Allah an same ka hada min rasulullahi wannan magana da kake faɗa kake ko annabi ya ce da ka ji a wajen annabi bi fa'awa ila uzunaihi wa qalbihi bi yadayhi sai nuni zuwa ga kunnuwansa da kuma zuciyarsa da hannayensa misali yace sami'tuhu udunaya yace wannan maganar da nake faɗa maka na ji ta da kunne na ba wa ahu kalbi kuma zuciya ta ta kiyaye kuma lahu sai na ce haza wannan fa haza ibn ammik wannan dan dan ne muawiya ya amuruna yana umurtu mu anna akula amwalana bainana bil batil mutum dukiyoyin mulkanna da shi wannan labari ya kawo masa kuma wanda ya kawo labarin ba sahabi ne yana ɗauka ne nawa na ai sannan kuma a zamanin da ake cikin rikici ne tsakanin sayyidina arziki da nawa to a wannan lokacin wa naqtula anfusana mu kuma kashe kawukan mu wallahu yaqulu kuma Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wannan kuka imani la la ta'kulu amwalakum bainakum baina batil dukiyanku ta wa tsakaninku ta hanyar banna illa an ki tijaratan sai da in ta hanyar kasuwancin da an tara minkum aka samu yarjejeniya tsakanin kowane bangare wala ta a anfusakum sannan kada ku kashe kawo kanku sai a cikin ku dauki makami ka kashe kanka sannan ka kaji ka kashe wani dan idan ba ka je ka kashe wani ba shi zai sa ba za a zo a kashe ka ba in ko ka je ka kashe wani kamar ka kashe kanka ne dan akwai hukuncin da dole a dawo kanka sa Allah sai yake wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum Allah yana tausayi a kanku qala sai yake kika taka'atan sai amru bin al-asr ya shiru wani lokaci qala sai yake sai ku wannan kaga labari ya zo masa da shi ko to yana buƙatar tukun na ƙarfin ya yanke hukunci shi ya yi bincike amma abin da ya sani shine shugaba biyayya ake masa sai ci a tsehu fi ta'atillahi wa asili wa asili fi ma asiyatillahi kai masa biyayya inda ya dace da jin Allah inda ya dace da sakon Allah kada kai masa biyayya a karatun na sharhu sunna lokacin da ya wuce ranar alhamis na faɗa lokacin da imam al ya yake kawo maganan cewa ba a bin wani mutum cikin abin da ya saba ma Allah annabi Allah alaihi wa ya naɗa wasu mutane za a bata yaƙi sai ce ga wannan nan shugaba ne duk abin da ya ci ku yi ku yi abin da ya ci ku bari ku bari kuma sahabbai ya san in annabi ya ce musu ba yana da zai ya ce masallacin nan in an ɗauko shi ina za a yi ba wanda zai tambaya annabi sai rasulullah kai ba san wannan masallacin abu zai ɗauko ba sai dai su tambaya annabi in sun ɗauko masallacin ina za su aji amma ba sa jin annabi zai ci a ɗauko masallacin kuma zai ɗauko haka in annabi ya nuna wani ya ci a shi ganin suke bin shi don Allah da annabi ne sai ba mai saba ma Allah da annabi ne an ba yin shi kan shi bane aka fita wajen gari sai aka samu matsala sai a tara itace aka tara itace mai mugun yawa sai ce a kunna wuta aka kunna wuta aka kama bal bal bal tana ce ce a shiga kuma wallahi akwai wannan suke karfin halin su ke a shiga ai annabi ne su duk abin da yake ayi ayi wanda suka ce kai jama'a bautan nan ba da maka don Allah ya raba mu da wutan nan ne ba Allah nan da muke da jihadin nan da muke faɗi Allah ya raba mu da wutan nan ne wallahi kar a shiga wanda sai ake kar a shiga suka yi rinjaye aka ki shiga da aka dawo gida aka ba annabi labari annabi ya ce da ya a shiga ko wanda ya shiga a ciki babu annabi ya ce wallahi da an samu wani cikin ku ya yi kuskure ya shiga wutar kenan duk wallahi zai ci gaba da tafiya har zuwa ranar tashin alkiyama yake musu inna masa'atu fil ma'ruf yana wa mutum biyayya ne je ya dace da shari'a wa annabi maula bin umar Hanna bin umar atahu rabbani wasu mutane guda biyu sun zo abdullahi bin umar na ibn zubair cikin fitina da aka samu ta ibn zubair qala suka ce masa innan an-nas sana'u ma mutane sun aikata abin da kake gani wa anta ibn umar kuma kai ne fa abdullahi dan umar ka san wani lokacin ana so kai ka abaru haka ake ba tara ma kasa kai ne fa wani kai ne fa wani wa sahibun nabi kuma ka sahaban annabi ne ka kalfa fa ma yamna'uka an kai me yasa ba za ka fita yi rigiman nan da kai ba qala fi yamna'uni abin da ya hana ni Allah ma harrama dama a fi Kuma ya hana mutum dan uwana shi ka ban iya fita ba ba jini ba ya hana mutunci amma yau ka kalli yadda zubar da mutuncin ɗan uwanmu yake da sauƙi musamman ta harkar social media mu abinda mutane suke rubutawa ko suke yaɗawa lisanul hal ɗinsu yadda cikin idan an ji lahira Allah ba zai tsayar da su akan wannan abin ya isa ne kuma yanzu akwai abin da za ka rubuta shekaru masu yawa za su dawo maka da abin da ka rubuta shi yasa malamai suke cewa amma min katibi illa ka tsaba ka ke tabbata wa in fa da yadda dawo duk wani mai rubutu duk da ya rubuta sai ya dawo kuɗa shi ya bar duniya ya kuma zuwa ga Allah ko haka shi ke talata da kai da ke in ya tsoro ka fi kiyamati an tarahu duk abin da idan da za a fito maka da shi a alkiyama a nuna maka ba zai faranta mare ba ka kuskura ka rubuta shi kuma ka kuskura in kaga ana yaɗa shi kai shiyarin ɗin shi in ba ka san kan shi ba babu ne wanda yake da alaƙa da mutuntun wasu da wasu ɗan kawai za su turawa ne cikin da suka samu su ci turawa sai yake cewa kala su suka ce alam a shi Allah bai tubu wa lokun ku ya ce su hatta la takuna fitnatun wa ya ad dini lillahi in an samu ba wata fitina ko addini ya zama na Allah ne gaba su da ƙala shi Abdullahi Ɗan Umar ya yace salla! mu kan dai mun yakin nan da Allah ya ayi hatta lam takun fitnatun har sai da ya zama a cikin shirka ba wa kana ad-dinu lillahi kuma lokacin addini Allah ku yake bauta wa antum turiduna amma ku kunnan yanzu kuna nufi an tuqatilu fi yaqi ne hatta takuna fitnatun hatta fitna ta faru wa yakuna ad-dinu li ghayri Allah kuma addini ya kuma dan wani Allah ake ba dan Allah ake ba yake ku abinda kuke nufi kenan wannan shine da haka abin da ta fara ta shugabanni ko da azzalimai ne inda suka kawo cewa a yi abu in ya dace da shari'a a yi in ya saba da shari'a ba za a yi ba shi ke nan ba ko kuma eh kana da magana ne mai maganan ka Duk eh. eh. cikin an samu gaba nan gaba za ka ji zai faɗa kuma ba mamaki wasu matsalolin zan koma cikin tamamal minna su cikin isalin fitna za ka gani lalacewa waɗannan shugabannin da kake gani kaje a baya ana ganin ana ɗanyin kama karya ko a yanzu wasu gurin ya fi ƙarfin kama karya kama kashi ake kuma zan baka misali dan yana daga cikin abin da nake so in na je ƙarshe zan yi magana a akan wasu 'yan al'amar da suka ɗan faru a kwanan nan an gane to abin yana da alaƙa da yadda mutane suka lalace saboda ka kullum kana so ka kalli irin jinsin shugabanni ka kalli irin jinsin aikin da mutane suke yi shi ke bayarwa wani irin shi kuma da a lokacin fere na abubuwa ba shi ya fi kowa ba lokacin da ba shi kirkin mutane ya fara raguwa aiki ka ga umar ai bai ka abubuwa ba ba ka wani wanda kirkin mutane ya fara raguwa sai ka ga usman da ya zo ai bai kai umar ba haka wa abin da ya zo ai bai kai na usman ba haka wa hasan da ya zo ai kai baban shi ba ku to haka kuma muawiya da ya zo bai kaiwa ba bai kai hasan ba to haka kuma yazidi da ya zo kaga daga nan komai suka fara ne lalacewa saboda mutanen nagartun na raguwa haka ake samun kuma nagartar shugabannin tana ƙara ne tana ƙara raguwa kisa wani zai samu sai na ali mata zamanin ka duk al'amura sun lalace amma zamanin abubakar ba haka matsala kike ba yake ai abin da ya sa lokacin abubakar ba a samu matsala ba yake saboda kiri na su ne ke kawo shi sa abubakar bai samu matsala ba yake kai kuma yanzu ire-iren ku su ne talakawan shi sa nake samun matsala. Kuma ya sa madaci. Ka lura? ko da ka ɗaukar makami ko yi musu mummunan addu'a bai dace ba idan sun yi abu kai hanyar da ya kamata a isar da saƙo ki janyo hankalinsu da yi masa nasiha da ya dace wannan shi ne sun an ɗauki makamin an ce sai an canza su bala'in da za a kawo ya fi alherin da za a kawo kuma ka kalli koda nan afirka ne duk da wasu suka ɗauki makami suka ce sun canza shugaban bala'in da suke kawo makasar ya fi alherin za su kawo mata ce nan sha ɗaya shine al-isti'azatu billahi minha neman tsirin Allah daga fitina neman Allah daga fitina duk wani abu da zai bayu ka yadda dama duk wanda za a ce yayi abu shi sabbi ne wanda ke na hakika shine Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa dama ga cewa annabawa a ƙur'ani ba sa neman tsari da kowa a ajin farko da Allah suke neman tsari idan za mu fara karatun qur'ani da me ake farawa a'udhu billahi wa a'udhu billahi ina neman tsari da Allah nazul jalala ina idan ka nemi tsari da Allah ka nemi kariya da wanda ya cancanta a nemi tsari da shi shi ta dama ga annabi Musa Allah ya ce wa idh qala Musa li qaumihi inna ya ya'murukum an tazbahu me suka ce cikin atatadhbuna huzwa alƙamasi kala a auzu billahi littafi yake yana neman tsari da Allah subhanahu wa ta'ala haka za mu ga annabi nuhu da aka gama ruwan tsufanu lokacin da yake annabi ne min ahli wa an inna wa wa'ada alhaq wa an tahkum ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayra salih tasalni ma laysa lak bihi ilmun inni a'idhuka an takuna min al الجاهلين cewa ya kaza rabbi inni a bika an as'alaka ma laysa li Allah ina neman tsari da kai saboda wanda ya nemi tsari da shi za ta nufinta a nemi tsari da shi shi ga annabi yusuf Allah yake cewa وراودته التي هو في بيتها عن وغلقت الابواب وقالت ميتي معاذ الله saboda a lokacin in ba Allah ba ne ya kawo maka ɗauki ta akwai matsala ina neman tsarin Allah san da suka ce ya abana wato a ita kuma hadana makana inna na zaka min al-mutin qala ma'azallah an aqul illa man wajadana mata ana indahu inna idan labalu ta kuma na maryamu lokacin da abin ya taso mata kaban mutum kyakkyawa a inda ba ta tunanin za ta ga wani mahalunci ba Allah ya ce fa abana ilaiha ruhana ko fa arsalna ilaiha ruhana fa tamassala laha basharan qalat inni a'udhu birrahmani minka wannan neman tsarin Allah da ke yanzu mahaifiyar cikin da ta kawo ta duniya cewa cewa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan wannan Allah da ta nemi tsari da shi mamarta nan shine ta fara neman tsari cewa Allah ya tsare ta inni a'udhu birrahmani minka in kunta min wannan allan da maman maryamu ta nemi tsari da shi duk wanda aka ce mata za ta haihu yace ya yakunu li gulamin wa lam yasifni basharun wa lam aku biya yace Allah ce mata qala kadhalika qala rabbuk haka malaika yace yadda kika faɗa haka ma Allah ce. sai ba wanda ya taba zana da ki ko wanda ya taba saduwa da ki amma huwa alayya hayyin haka za mu ga ƙarshe Allah ya ba annabi umarni ya ki ce kul a'udhu da rabbin falaq sannan kul a'udhu da rabbin nasi da yin ubangijin falaki da ubangijin mutane ya riga ya tsile ka akan abu shi an gani saboda haka mutane yanzu dole ne kowa ya dawo ya zama yana da hisnul musulmi ko kuma in ba za ka iya rike na littafi ba kana da babba waya akwai shi a application da sauki ni yanzu neman tsari da Allah din a kasar nan ta hanyar azkar ba shi kake wani abin da ya rage eh ka rike kai kai gaji kawa shi dai ka kawo jiya da za a in ƙura ta ka in an fito duk kanan kashe kafa ka fita nan ka fito a rasa sanin ya aka yi saboda mai tsarewa ya tsare ta wa an zai da bin sabitin ƙali yake cewa da bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana annabi fi hayyukan libinin najjar ya biyo ta wajen wata gona ta wasu mutane ana ce mata banin najjar akan ce ha'id da ma'anar bango akan ce ha'id da ma'anar gona ta dubino wata ta babu A ala baglatin akan taguwa na ta annabi wa nahnu ma'ahu muna tare da shi iz hadat bihi shi taguwar ta kauce wa hadat tul ibi saura kaɗan ta tayar da annabi saboda wani lokaci Allah yakan biyar da dabbobi abin da ɗan adam bai ji ka samu firgici ya ce aka ila aqburu sittun sai ga kaburbura guda shida au kama sittun ko biyar au arba'atun ko hudu qala sai ya ce shakkar har al-juraiji wato mai ruwaya dai yayi shakka ko dai mutum ko biyar ko shida qala sai yace man ya arifu hadhihi al-qubur cikin kwaye sun masu wa'annan kabarbaran qala rajulun sai wani mutum yace ana ni qala sai annabi yace mata mata haula ya shukin nan suka mutu qala sai yace fi sun mutu cikin shirka da Allah فقال سيدي annabi ce wannan al'ummar da kuke gani tala fi quburiha ana jarraba ta a cikin kaburburanta an ɗanka kamar jarrabawa ta farko da an saka ta kabari ana juyawa annabi ya ce ɗaya kunnanka na ƙasa yana jin mala'ikun da ba su taso su yi maka tambaya ɗaya kunnanka na sama kuma wa ya la yasma'u qur'an alihi yana jin ƙarar kalmar mutanen da suka rufe shi za su juya su tafi gina da shi ne annabi ya ce falaula Allah ta dafa mu ba dan ku daina zuwa binne mutane ba da kotun na an yi sumi a da na roƙi Allah ya jiyar da ku min azabil qabri daga azabar kabarin da allazi asma'u min wanda ni in wa mutum ina ji yanzu ba akwai makabarta nan kusa da mu ba ka zo wucewa kaji ana narkar wani ana waye talibin hanyar ba akwai makabarta ba bashin waro ka zo wucewa kaji ana narkar wani a wannan yana ihu waye zai ƙara zuwa wajen annabi cewa idan wudi'atul janazatu wa hatamala ar-rijalu ala a'naqiha da gawa ta mutu maza suka ɗauki ta akan kamala bayan kana salihatan in ta kirki ce cewa take ni, ni, qaddimuni ni. ki sauri ku kai bayan kana gaira saliha an ba ta kirki ba ta cewa take ya waila sai wa Allah ta da gawa ta tana kaji tana wayo Allah Allah ba sai dai kama mai nashi ban baki ba shi ne yake kafin mu akbala alaina bi wajhi sannan sai annabi ya fuskanta mu da fuskarsa fa qala sayyidi ta'awudu billahi min azabin nar ku roƙi Allah ya tsare ku daga azabar wuta Allah ka raba mu da azabar wuta wallahi karshen wulakanci a je lahira duk wanda aka ce shi bauta ya gama ganin wulakanci yasa yana da cikin sifofi na ibadar rahmanu da ya faɗa سوى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون الذين يبيتون لربهم سجدا والقيامة والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة لزمت مسجدين سبب بلائن بلاء مكة نقو بيافا نيو وإن خفف عنه إن دوكا ني أكا بسيكا دوكا نذا أنقو بيافا نيو شيسا أشولا كنشي الله يتجم duk wanda aka je lahira aka ci shiga wata wallahi ya gama ganin wulaƙanci Allah ya raba mu sai ya ce qalu na ubu billahi min azabin nar muna neman kokarin Allah daga azabar wuta Allah ka tsare mu فقال النبي يقرأ في موسى تعوذ بالله من عذاب القبر كوني مثلا الله دغ عذاب القبر قالوا سكتي نعوذ بالله من عذاب القبر منا روقون الله يتري mu daga azabar القبر yanzu idan mutum ya taso yana yaro ba ana tsorata shi ba a ce akwai su dodo su waye to daga ran da ta zo duniya ta batta annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam bawan na usmanu cewa ya kana usmanu idan wa kafa ala kabarin bata idan ya zo ya tsaya a kabari dan aljanna batun a duniya rikin annabi muhammad yakan yi kuka hatta ya bulla liziyata hutu da kuka ya ji ƙage wakila lahu aka kuma sai na usman tukar jannatu wan naru akan ambaci aljanna da wuta fita da ki ta yin kuka amma wata da min hada ka rubuta kalla kabari ta dinga kuka sai sai na usman ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, qala annabi ya ce innal qabara wannan kabarin da kuke ganin shi awwalu manzilin min manazilil akhirah ne masaukin farko daga cikin masauki na lahira wa in na ja minhu in ka tsira daga nan to kuma ba adahu aisaru minhu abin da zai biyo ba yana da sauki wa in lam yanji minhu in ba ka tsira daga nan ba to kuma ba adahu ashaddu minhu bala'in da kuma zai biyo ba ya fi wannan yace annabi ya ce ma ra'aytu mandaran qattun Kin da nake a duniya ban taɓa ganin wani abin kallo ba illa wal abu ta minhu kafin kabari ya fi shi firgitarwa ba shi yasa da muna karatu da mata ba na masail na akamul jana'i aka zo wata wata tsanaki ko a ajiye karatun a tafi makabarta kuma ka tafi da su ba su taɓa ganin ya ake sa mutum a kabari ido da ido ba sai a rana akwai wanda da aka dawo da baki suke a rana amma ba su san bala'an ba amma ai mun gane ai muna zuwa ko eh kana ganin yadda ake sa mutum a gice zuwa zo a kawo wasu duba da ƙwan itace a sama a sa ciyawa a sa kwali a zo a kawo wata ƙasa ta ce baro goma shi da a tura ma ko da ranka aka mahaka haka aka ce ka tashi ka tashi eh kuma ka je in kana musu ba wai a sama ƙasan ba a'a a auna maka kabari duk kai ka shiga ta biyu ka kwanta in ka kwanta ba za ka iya tashi da su don an taimaka ma an fito da su da ranka ma ka shiga ka kafa da kai mutum a cikin ballanta na an zare akwai rigima fa Allah ya yi. qalat sai ke qalu suka ce na ubi billahi wato na ubi billahi min azab da qabri qala sai ki ta'awudu billahi min fitin din al-fitani ma da hana minha wa ma batana ku nemi tsarin Allah ya tsare ku daga fitina wasu ta bayyana da wasu ta bayyana ba Allah ka tsare mu da fitina qalu suka ce na ubi billahi min al-fitani ma da hana minha wa ma batana قال في النبي تعوذوا بالله من فتنة الدجال أنا مثلا الله daga fitinar dujal قالوا سكت نعوذ بالله من فتنة الدجال منا neman tsarin Allah daga fitinar dujal قال العلامة الألباني العلامة الألباني يا فتى في هذا الحديث تكون وانا حديث في فوائد كثيرة أكو فائد جيما سوى من هذا كتكي حديث ينا نونا من إثبات عذاب القبر سوى عذاب القبر أقيت دقتني wal ahadith fi zalika ma mutawatiratu kuma hadisan da suke cewa akwai azaba kabari hadisai ne mutawatirai an gane bala majalin da shakki fihi ba majalin da wani zai kokanta ce da yadda ba mutazila ne suka kawo hankalin su kasa domin su a gurinsu. idan Allah ya faɗa abu annabi da faɗa sai an auna da hankali in ya ci karo da hankali a aji ita ce ka'idar su kawai ta kawo wani tawuri na banza bi da faɗa cewa annaha ahadu cewa farko ahadu mun san cewa ilimin hadisi muna da mutawatiri su kabaru ahad sannan muna da sahihi cewa ke hasan to a ƙarƙashin abin da ya shafi kabaru ahad ne nau'in ilimin hadisi wajen guda cikin malamai suke rubutu a kan shi a nan za a samu musal da mu'udal da mankatai da wane ne wane ne wane ne sai wata bid'a ta shigo addini sai a ce maka duk hadisin da bai zama mutawatiri ba shi ne ba jama'a da yawa suka ruwa shi ba su ba a yi aiki da shi a babin aƙida ba wasu wata bid'a su ta shigo addinin musulunci sabuwa za ka in kaji wani malami yana cewa a wannan hadisan ba a ne ba za a aiki da shi ba ya kamata a cikin tunanin waye ɗauko an gane shi ne ya ce walau sallamna da za mu miƙo ya cewa annaha ahadu cewa kabar a'a ne kabar a'a shi ne labarin mutum ɗaya Allah mutum ɗaya zai ruwaito idan hadisin Umar ɗan Khattab innama al-amalu binniyati hadisi ne wanda shi ke ruwaito shi a wajen annabi ba ko wanda za su ce to kuma matsala ce da take da alaƙa da zuciya yanzu maganar cewa kowane aiki yana tabbata ne da niyya yana shiga babin aqida ko bai shiga wannan hadisi da za a aiki da shi ba tunda Umar ne kaɗai ruwaito shi hadisin da annabi ya tashi mu'azu dan ya ce masa innaka ta'ti qauman min ahli kitabi zaka tafi wajen wasu mutane farkon abu da zaka kira su da ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah ba shi sai ya faɗawa ba kuma ya bashi shi sako na za su ci wannan hadisin tunda mu'azu ne ko bai ga hadisin ko ba aiki da shi ba kuma aka kawo wannan abubuwa cikin addini sai yake cewa fa yajibu al ya waje ba an riko biha da isali, li annal qur'ani yashhadu laha domin alqur'ani ya yi shila cewa azaba kabari ko akwai ta qala ta'ala Allah ya ce haqa bi ali fir'auna su'ul azab ya tabbata ko ya sauka ga mutanen fir'auna mummunan azaba innan ba ku manta ba wancan rajulun mu'minun min ali fir'auna din nan da yake magana sawa ya qaumi ya ku mutane na mali al'ukum ila najati me yasa ina kiran ku zuwa ku zo ku tsira wata da una min nari kuma kuna kira na zuwa ga wuta da da una ne aqura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun kuna kira na zuwan hada Allah da wani abin da ni ba da ilimin haka a kansa wa ana ad'ukum ilal aziz da ghafur duk kuma ina kiran ku zuwa ga Allah mabuwayi ne ba sai yake ce musu la jarama annama tad'una min ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wa la fil akhirah وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب الله سيتي فستذكرون وكنا لا قتل ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير حين الله يكي سوى فوقاه الله سيئات ما مكروا وهاق بآل فرعون sai Allah ya keratar da shi abin da yake mara kyau ne amma su fir'auna da mutanensa abin da ya sauka a kansu mara kyau ya sauka a kansu da haka sai Allah ya ce annawu wuta ya uraduna alaiha da dinga bujiro da ita a kansu guduwan wa ashiya da safe da yamma da haka yawmal qiyamati yawma taqumu sa'atu ranar da alkiyama za ta tsayo Allah zai ce adfilu shigar da ada fir'auna iyalan fir'auna shaddal azabi azaba mafi ainihin wato tsanani shi anan zamu ga adfilu ba daga da kada da kulu bane daga adfilu da kulu ne shi yasa a nan wajen sai ya ta'addanci da mafulin bihi guda biyu ala fir'auna ala ne mafulin bihi awwal ashidda ne mafulin bihi sani a shigar da su haka haka Allah ya faɗa a cikin suratul sajda yake wala nuziqannahum min al-azab al-adna dun al-azab al-akbar la'allahum yarji'un da haka kaga akwai azabin safe da yamma domin kuma azabin lahira ce azabin lahira Allah ce fa la yakhaffaf anhum al azabu. amma wannan annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya safar da yamma da ka mata taqumu sa'a ga wannan ya nuna cewa azabu ba a lahira ake musu ba ina ake musu ita a bar zaku, barzaku mata taqumu sa'a ta yasilu ala fir'auna a ashaddu al Ya ce walau sallanna da ba mu mi kauya ta annaha la yujadu ba za a samu fi ƙurani a cikin alqur'ani ma yashhadu laha abinda ke nuni a cikin azabar kabari fa hiya wahadaha kafiyatu to wannan ita ta isu da isbatu hadhihi al-aqida dan tabbatar da wannan aqida ba ta azabar kabari akwai ta Allah ya tsare mu daga gare ta abinda mu mu'tazila ta kawo na hankali duka malamai sun ba su amsa duk daga ciki za su ci kai da kake cewa akwai azabar kabari eh idan mutum ya hatsari bikin sama kafin ya zo ƙasa naman sai ya tarwa ya bi iska ba ai ba sa cikin kabarin ba ya ga a mai azaba haka ko mutum ya je daji da kuraye da zakoki sun haɗu wannan ya je ƙabra ya yi gaba wannan ya ja cinya ya yi gaba wannan ya dace ai ba a sashi kaburan ba ba za a yi azaba in ka ci akwai azabar kabari daga wannan hankali amma sun manta ne ake ce ma kabari rayuwa bayan ne mutuwa shi ne kawai kabari maganar da Allah ya faɗa a suratul insan yace kuma amatahu sannan ya kashe ɗan adam su ya kawo ta a tsibuwar tarfi ɗan adam yana mutuwa yana bukatar a masa kabari wannan an yi la'akari da talib ne mafi yawanci kaso ɗari na mutane a duniya ta cikin da wani abu suna samun binnewa in sun mutu ko da ba musulmi ba ne shi ka Allah yake sun hu sannan bayan ya kashe ɗan sannan sun yi masa kabari sannan Allah da yake da iko idan an saka ka a aka yi maka azabi duk iko in kana son ya fitaro kai maka wannan yana da ka ga bai kamata na kawo abu kace to ai da walau kana kaza la kana la kana kaza to a ana nuna mun cewa lokaci yayi amma ko wata magana muhimmiya da nake so in rufe da ita a satin da yau wuce duk wannan lokaci ina kan kujeran nan sai ga dan uwa malam muktar ya zo ya same ni ya ya same ni akan kujeran nan yake ce min akwai dan uwa malam mutala nasir ya ga an je an kamo shi da yan sanda ana bugawa a jarida cewa ko ya auri menene menene to sai na ce ma malamin kan Allah ki duk irin waɗannan al'amara idan suka zo na labari to kamala shi ne suka ce komai a kansu ka bari shi bayan kayi bincike bayan da na tashi sai na buga ma shi ɗan uwa malam murtala na su almisi waya to ina ganin waɗanda suka saurari bbc yau da safi kun gina da ya faru tsakaninsa da wato a inspector general na 'yan sanda na ƙasar da baki daya abin da nake so in faɗa na farko ba mamaki watakila idan bukata ta kai zuwa ga in yi muhajira ta kan wannan matsalar zan iya yi na farko gini akan hadisin da ya tabbata cikin musulman na al ahmad idan irin waɗannan matsalolin suka taso dan uwanmu waɗanda suke bukatu ne to ya kamata su dinga tashi don tsara mutuncin wasu shi dai sai Allah ya tsara nasa mutuncin amma kuma matsala ta shafi wani ta dinga cewa tun ka dinga ji'ar zuciyarka cewa tun ba kai ka shafa ba to ba ta shafe ka ba na ku wannan da wannan aƙidar kuma kuma suna faɗa in kuma suna taka koma wani ki kokarin ka ta in ba haka ba za ta iya zuwa kan ta kawo kanku wannan shine abu na farko wayannan abubuwan sun shafa faruwa abin da ya faru a da BBC suka saka yau da safe an yi tsira da shi sannan an yi tsira da lauyan shi da lauyan bangaren mutumin da ake rigima da shi an yi ƙoƙarin kai magana da su ɓangaren jami'an tsaro a gudun ya gagara sannan na biyu akwai alhaji sani dauda wanda kuka ba ne da hsd a nan garin a malam mutula na sabbe kun sani cewa malami ne na addinin musulunci kuma da za ku yana shirye-shiryen kammala abin da ya shafi da kurinsa kun san ya ɗauki kowane lokaci yana karatu a misra kuma hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta sannan yana daga cikin ɗan uwa masu kokari har gobe tun da ya fara karatu ina ganin tsakanin mu da maliku da majalis na ko sahihu muslim ne a masallacin tudun wada bayan sallar la'asar bai daina wannan karatu ba yana yin wannan karatu haka malami ne a sa'a a fuge na da'awa wajen kiran mutane zuwa ga addinin Allah to yadda ina faɗa muku ne ba wai abin da na ji daga bakin shi ma kaɗai dan da abin da ya shafi sabbin yadda aka da gingimin da halin da ake ciki ya turo min ga abin da ke faruwa abin da BBC suka sa yau wanda suka ɗauko na rahoto cewa akwai ƙirƙirar shi alhaji sani dauda sun samu matsala da mijin auren ya kasu sun shekara biyu da wani abu da rasuwa mata auren ya mutu haka ba yana na fushi ala lisani dodon bane ya rasu auren ne ya rasu ya mutu haka shi kuma shekara ɗaya da wani abu da ya wuce suka zo masa da takarda daga kotu cewa ga da aure hulɗi da wancan kotu auren ya mutu kaga kuda ba shi ba shi bane wani yanzu idan aka zo takarda daga kotu cewa tsakanin wanki da wanki an samu matsala amma ko ta kashe auren tana buƙatar a ɗaura mata aure kuma waliyan da suke izinin ɗaura mata aure zan iya ko ba zan iya ba zan iya eh da wani dalili waliyanta za a buɗe ko a'a malam kai hakuri dan Allah ni kuma maganan nan da nake maka ba jiki ta nake ba na kira malam murtala nasir mun yi magana da shi baki da baki sai na ce kuma ajiye ma magana abin da na ji daga baki mu ɗauki abin da bbc suka yi ne suka sa to ka saurari shafin bbc ya faɗa shi ya ɗaura auren da shi da ya gani daga ina mutu cewa aure babu shi ba wai ya yi amfani da matsayinsa na alkali ba ne ya kashe auren ya ɗaura aure a'a wata kuma su ke ta kashe aure aka zo da da shi kuma ya amfani da takardun ne ne ya daura aure wannan shi ne abin da ya faru ya ka zo aka ce ana neman shi da aka zo aka ce ana neman shi ana neman baban yarinya ni ba wannan nake kallo ba wasu alƙali a'a ina kallon sa kasancewarsa malamin addini saboda abin da ya same shi abin da ake amfani da shi na ƙarfin gwamnati gobe za a yi amfani da shi a kaina gobe za a yi amfani da shi a kan wa malam wani gobe za a yi amfani da shi a kan malam wani saboda dalilan da nake so in faɗa don na ji maganar da lauyan su ya yi to da aka wannan matsalar shi kenan lokaci ana neman su sai yake cewa shi matsayinsa na alƙali ya nuna ma 'yan sanda ayyuka in akwai wani kes da su to a nemi ma'aikatar shari'a ita kamata ta neme kuma haka ne a matsayin sanawa na alkali an gane yake in akwai ma'aikatar shari'a ita kamata ta neme shi wannan yan sanda ya bugu mai waya cewa da Allah su zuba wata matsala ba ce ba shi ba shi ba shi ba shi suka tashi suka tafi da suka san ya faɗa mai ga yadda matsalolin suka faru sai ya buga waya shi kwamishinan 'yan sanda ina faɗa maka abin da ya faɗa a bbc wanda ke zai iya koma ya je ya saurara cewa ga yadda abin ya faru a shi ya bugo waya cewa ko abin da yake bukatar a kulle su malam matsala nasu shi janar na 'yan sanda na ƙasa aji wannan ina faɗa maka abin da bbc ta sa ba wai abin da na ji ba an gane abin bbc suka faɗa to sai kawai yana ba da umarni a kulle su duk wanda ke garin nan ya san cewa alhaji sani dauda yana da mutunci musamman gare mu mu ahalus sunna don ya taimaki sunna ya mata gata ya tare mata gurare da yawa wanda masu arziki da dama suka kasa tarewa kuma mu mu da Allah yana da matsala da mutane mun sani tun yana zaune lafiya da mutane mun yi ne mun sani Ya aka ce wannan fa yace a gaban su ta waya yana ji yace kawai a kama su a kulle abinda aka sa a cikin rahoton shi sa nake maka abinda nake so ku gane nake yasa nake so in bayani a sannan ana maganan akwai doka ya kamata idan ka ta taso ne kowaye a amfani da ita kuma idan kana shugaba wanda Allah ya ɗora maka na amana ko duk yadda mutum yake kusa da kai idan shi ne ba shi da gaskiya ko da ka take gaskiya sai aiki ku dan kasa ku zauna lafiya kuma wannan shine abin da aka rasa a kasar sai yace a kulle su sai da suka kwana biyu a kulle sai da ma'aikatar shari'a hatta suka da ma'aikatar shari'a ta rubuta ta lallai ta ba da dalla a sake su duk sun roman takardun cewa ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi to shi ne bayan ranar laraba abin ya faru an sako su da bayan sai suka ruba wata kotu da gudu suka je suka shigar da ƙara da shi ne in ka saurara a bbc za a ga suna cewa wa'ai ko da ya ɗaura wuri? akwai kwanci a kotu ana yi ba a gama ba ya ɗaura wa ya ɗaura aure tambaya zuwa ga mai kuma lauya wanda shi jagoranta cikin wancan mutumin idan akwai kisa a kotu ana yi malam murtala ya ce a doka ya ɗaura wa matan nan aure shin cikin da ake yin sa a kotu ɗan sanda yana da ikon ya samo ku aure ko kuma ce za ta ci aure ba da wani dalili ya sa ake amfani da ƙarfi aka tsare su shari'a ba ta amfani da tsare su ba yake nan, sannan in ka saurari rahoton za ka fahimci cewa ana kokarin dole sai an yi prostate in yarinyar da kan ya ko kana so ki ba ta so sai ka koma ta cikin da zaman aura farko yanzu mun yadda cewa a matsalinki babu auren dole ko haka ne ko ma ba wani abu idan yarinya kike ba ta ki ba ta bukatar zama da shi ya kamata a haƙura ko bai kamata ba ya kamata amma ana so dole sai an yi kaga waɗanda suke an a cikin ɗan adam ne ya kamata su shiga ciki sannan dan Allah ku yi ma alade sani dauda a ranci ta haifi a ke mata tarbiyya ta girma ta auka ta ba wani wannan wanda ka ba ya zo ya sabon a kulle ta kwana biyu da mutunci da komi sannan kuma a dawo kyarka kuma ana so sai kuma a ƙarshen ta gaba da zama dan Allah wanda zama za a yi kowa a nan wajen ya fi a haifi ta ke tarbiyya ta tafi ta girma ta Allah ta ba mutum a samu matsala kana ubanta ya zo ya sa a tsare ka kwana biyu kuma yana so yadda su ta koma hannu shi an yi adalci to shi wannan lauyan idan ba san abin da yake ba in ya karanta tsari ne na bature wannan daban amma ita a addinin musulunci zai yi magana Ko in zai yi magana ya kamata ya fahimci ba shi sai Allah ya ba hankali da wayo mutane da yawa suna da hankali suna da wayo kuma sun san shari'ar nan haka muke kira na ga ƙungiyar lauyoyi ta musulmi ta najeriya ta shiga cikin wannan rigima allah ya saka masu da alheri amma lallai ya zama wajibi idan irin wannan matsalar ta taso ya taɓa wani ɗan uwanmu wanda yake kira zuwa ga addini ma dama yana da gaskiya to haƙƙi ne a kan mu mu ba da kariya gare shi a kan mutunci su gwagwaran abin da za mu iya. Na ka a lokacin da Najeriya ake so ta zaman ko zan yi amfani da ƙarfin damar da nake da shi a kan wani saboda yana da alaƙa da wani ko da ko ba gaskiya ba ne kaga tsari aka ɗauka tsarin da babu yadda za a yi najeriya ta zauna lafiya ina so ku gane idan malam murtala nasir yana malamin addini yana alƙali ake masa irin wannan aka amfani da dama ta ƙarfi don allah gobe irin alhaji sani dauda aka yi amfani yana babban mutum aka ci masa mutunci irin wannan gobe idan wata matsaya ta faru kai da baka kai matsayin shi ba ya kai tsammanin za a ma ba irin wannan tsarin da ka samu ko da ture na ga wallahi kun turawa ba ta irin wannan tsarin da kun kana da gaskiya matsala ta kuma kana da ita ba ka da ita ma ba ka da ita na ka na goyon bayan a yi adalci cikin wannan matsala. kuma lallai abin da aka yi na tattalin waɗannan mutanen haƙƙi ne gwamnati ta ji masa haƙƙi za ka ba ma goyon bayan zalunci ko malamin addini ne ya bayani za mu zo mu faɗa wannan ya kamata daga ƙarshe ka san cikin kula cikin kula shi ne na saɓani malami kuna da matsala da shi to akwai abin da zai taso inda wata matsala ta taso ba ku da matsala da shi a wajen wajibi ne kuma ka ba shi gudunmawa a wani inda kuka saba da shi kun saba ba ku saba ba ku saba ba wannan shine Allah ta'ala ya samu dace dan yan uwa sun yi baya malam mai ke faruwa ne ya aka yi ne me ya faru kuma akwai wajibin mu ma mutane bayanin hakikanin abin da yake faruwa kuma duk wannan abin da ya faru duk wanda ke ce koma zai saurari rahoton da BBC ta a yau da duk abin da na faɗa nan haka ya faru kalma da kalma kuma ka je cikin kawo da aka je aka shigar da taron nan ka ji abin in za ka iya duk nan da aka ce akwai shi akwai ana yi aka shigar da taron da bincika da bincika da haka muna a matsayinsu na musulmi duka ba za su yarda cewa an yi kuskure a nemi afuwa a gyara matsala ina ganin da zai fi a cikin bada ɗaukar wani mataki na rigima na ainihin wasu shari'a Allah ta'ala ya shirya da mu Allah kuma ya tsare eh, eh a daga ƙarshe shi shugaban 'yan sanda na ƙasa in rigiman nan ta kai rigima ta da aka yi kamfanin sadarwa za su iya fito da ita hanyar ko ba a yi ba a matsayin mutan na su mai karanta da addini a matsayin alhaji sani dauda mutum mai mutunci za a iya yin sulhu a yadda an yi kuskure da janye haka muna masa nasiha kuma Allah ya saka kuma ya fi gare shi shi ɗan uwanmu ne musulmi muna masa fatan alheri maganan nan da muka faɗa ba mun yi bane don a lalata mun yi ne don a yi ne don a gyara a matsayin su na waɗanda suke yin doka akwai dubunan mutane a ƙarƙashin su da sunan sai an bune sai an doka sannan kuma a same su su ne lamba ta ɗaya wajen tabbata ne a wannan abu ne wanda ba zai ma ƙasar ainihin wato ko ba zai mata daɗi ba haka muna kira zuwa ga mai girma shugaban ɗan Najeriya Allah ya muku albarka amma yana da kyau ku yi kokari da kuke kokari wajen cewa a yi doka da doka ya zaman tuku ne lamba ta daya wajen bunwa wanda na gaba ake gane zarfin ruwa sannan wannan kalubale ne ga dukkan wanda Allah zai ba shi wani matsayi kullum muna faɗa muka ci a wannan ba musulmi ba kuma kana musulmi Allah ya ara maka dama ta shugabanci amfani da ita a kan da su addinin mu na musulunci bai goyon bayan haka na mutumin da kuka fi addini a duniya ta haka wannan shine nasihar da nake gare shi da duk wani musulmi da Allah ya ara masa dama ta shugabanci shi ya yi kokari ya kasance gaskiya a inda yake idan babu ruwanka kana da alaka da wani in abu ya taso ko nan ba da alaka da shi kana da matsala da shi yana da gaskiya ka kauda ka ga aiki idan mutum yana da alaƙa da kai da gaskiya ta kuma kai gaskiya ta yi aiki a kan shi da haka ne za a samu Najeriya ta zauna lafiya amma ka ci gaba da irin wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu da kuma tsare mu ya tsare mana imanin mu wannan sune faɗakarwar da za mu yi na ƙarshe daga bidal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh